tsohon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa farfesa a tahiru jiga ya bayyana jin yin maguɗi a harkar zaɓe da cewa na daga cikin manyan matsaloli ke ke addaba shugabanci a najeriya farfesa tahiru jiga ya bayyana haka ne yayin taro karo na goma sha biyar na ƙungiyar malaman jami'a da suka yi karatu a ƙasar amurka ƙarƙashin tsarin fulbright wanda aka gudanar a jami'ar bayero da ke nan kano wakilinmu nasiru yusuf ibrahim na da ci gaban labarin shirin fulbright wani tsari ne na kasar amurka wanda akan yi musanyar ɗalibai tsakanin kasar amurka da sauran kasashen duniya manufar shirin shine inganta kyakkyawar alaƙa da musayar al'adu tsakanin kasar amurka da sauran kasashen duniya tun daga fara shirin kimanin sama da mutane dubu uku ne daga kasashe sama da ɗari suka ci gajiyar shirin da yake jawabi a wurin taron tsohon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa farfesa muhammad attahir jega ya yi allah wadai da yadda waɗanda suka tara kuɗin haramun ko suka hau mulki ta haramtacciyar hanya suka yi ba kere a harkar zaben shugabanni a najeriya don haka ya ƙalubalanci malaman jami'a da su shiga siyasa don magance matsalar zaben bargurbin shugabanni shugabanni. A jawabin da ya gabatar shugaban jami'ar Bayero Farfesa Muhammad Yahuza Bello wanda ya samu wakilcin Dr. Musa Auyo ya bayyana matsalar tsaro da cewa ita ce babban matsalar da ke barazana ga ɗorewar Najeriya. Kana ya yi fatan masanan da suka taru za su yi musayar ra'ayi don lalubo yadda za a tunkari matsalar. Ita jami'ar Bayero tana cike da farin ciki cewar wannan shekarar dago. Yawwa ita jami'ar Bayero ita ce ta bakunci ko kuma ta karbi a gabatar da wannan taro kuma shi shugaban makaranta shugaban wannan jami'a ya yi fatan cewar daga ƙarshen wannan taro kasidin da za a gabatar da bayanai da za a gabatar za su amfani al'umma. A jawabin da ya gabatar shugaban kwamitin shirya taron farfesa Ismaila Muhammad Zango ya ce an kafa kungiyar tsofaffin waɗanda suka ci gajiyar shirin Fulbright ne a shekara ta dubu biyu don bunƙasa koyo da koyarwa da bincike da kuma hidimtawa al'umma a ƙasar nan. Ita gwamnatin ƙasar Amerika tun da daɗewa suka fito da wani tsari wanda wani ɗaya daga cikin 'yan majalisarsu mai suna a sanata fulbright ya kai doka a majalisar su suka da cewa ya kamata a samu wani dama da america za ta gayyato mutane daga sauran kasashe su zo america don a basu dama su yi karatu su kuma yan amerika waɗansu su a turo su je sauran kasashe don su masu don dai a sami fahimtar juna da kuma yadda za a kyautata rayuwa ta baki ɗaya to wannan shine to a bisa wannan tsari ne 'yan najeriya da yawa suka samu dama suka je kasar Amerika to bayan da suka je suka dawo sai su ga ya kamata a yi wani a kafa kungiya mutane da suka je america suka ko dai suka karatu ko suka yi wani nazarce domin a gaya za mu mu ma mai wani a hoɓasa na yadda za mu ga a taimaka ma al'umma a taimaka ma ƙasanmu kamar hanyar da ake cewa payback sauran waɗanda suka yi jawabi a wurin taron sun hada da shugaban kungiyar na ƙasa farfesa adaba obaga dokilin jakadar ƙasar amurka a najeriya stalin tilly da farfesa muhammad Abufage, wanda ya gabatar da makala a madadin shugaban jami'ar jihar kogi farfesa ms abdulkadir nasiru yusuf ibrahim labaran artv